واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اغفر من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التيمم أدري نعم أكيد ولك ثم لكم وصلنا الإمام مالك الله تعالى في مكرمه الله تعالى داود مبارك في الرحمن دونه من شوال مالك الله تعالى ذلك يوم قال رجل لكم يحيى أتكم يحيى معاوية أن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في بيداء في الجيش انقطع لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامته. آه، الإمام مالك يرتدى حديث عبد الرحمن بن القاسم كذلك فوضع الحسن بن محمد بن أبي بكر الكثير. شيخ ما رواية لدى أم المؤمنين عائشة معناها نفس الجنة هذا حديث الايام آه، أنها قالت أم المؤمنين في سيرها فردنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار مخدة لدى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت جاء بسيط شبية في يده تنقص لها كما تلك تنقص له كل تسليم ما تلك تنقص لها كي تكنت بصور كل مختلف حتى إذا كنا في bayan mun yi tafiyan mun dawo mun yi tsohon wani da ake أو ذات الجيش وكما تأتي في قصة الجيش على سبعة أميال من المدينة يوجد الدولة إن أطاعك ذلي شكرا فكما تبات ربوة لأن ينقل لي أكتب كان يمني أكون أبو مياك في زمن ma'ana ta neme shi da kuɗi yana wuyarsa amma ya kace رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمال النبي صلى الله عليه وسلم في سيته أتيا عليه هو مشكلة معنى قاتنا فيها هي كثيرة أنت الزام كما كانت فيها هي كثيرة لا تفيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط أمنا أمر يسولنا تجيب لي جزاء ولا أنا أقول لك تواجهني في كذا هذا وقام الناس معه جماعة كذلك إذا أحد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا معه لا شكو ما عديدي ومن عند فكر ولا يقول أنا معك لكن أعوجني ومن يأكل الله فأنا ليس معكم معروف فأنا أقام وأتعلم. شوف الإنسان كثيرا ba za su da lokaci ba za su kwana a wajen za su iya isanin garin madina ta yi wuce kowa gida an fahimci wannan ko kuma su isa da gari yadda ya za su kawo haka da karan ta ce yi ba ma sai da ajiya ta gudu wannan abin da ya gudu an kuma ya kai an fahimci wannan shi ne abin da ya gudu matsalar kuma ta ce a tsara ba ta nasu ila abin da kuma ta gudu sahabbai su da cewa ba ta komai ne da mu ba sai a duniya an da nan duka da wata duka aka ce da baki daya su suna ganin abin wuya shi abin da ya tsero kuma inda Aisha za ta ce a adabi za ba adabi amma kun rubuce a kan ganin ce ne bai na da ganin a rubuce da ce a tsarin wata ko na zuwa wanda ita kawai ta ce ne ba ta gani ba sai ce a tsaya a duba to ne na to da haka ana da ana ta duba wani an gani za a fahimci ba amma sauran kafin tunanin su da suna ga cewa bai dace ta cin abin ne a tsayar da babban sallallahu alaihi wasallam inda ba ba dan sun ta kama kafa da abin da kullum da su ji Allah ya kara masa وقالوا كده دي شيء لا ترى ما صنعت عائشه ya kan abubakarin a kasance abu da aka sha ne ba da yake da mai suka yi kuma na nan daji wallahi kuma wani kan saboda ita don haka na suka ce a ƙanar bi rasulun lafi sallallahu alaihi wa sallam wa binna wale ku alama'in wale su ma'amuna ta tsayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun da mangan Allah ya tsaya wa ne. Wanda ya ce, "Ya, tsoron da ta tsayar da kowa ita kadai ga shi kuma matsala a inda suke babu ruwa sannan babu tattari ko tsoro ruwa a tare da قالت عائشة تكي سوى قالت عائشة فجاء أبو بكر شرف بكر يكره ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف وعنه على قصده قد نام سيقول da ya zo sai tsirar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kan shi nan ya ɗora a kan cinyoyi na bacci ma yake kenan abin da ta yi bai dame shi ba shi yanzu bacci ma yake a cinyoyi yanzu wata ke cikin wannan halin tana zo ta damuwa ko tunanin a zo damuwa a inda ake ciki bacci ma yake yi da yamma ta yi za a tafi zuwa wani wajen da a dubu na dubu da ta yi da ya ɗan shi shi gida ko na ake faruwa وهو كان الصديق أعلن هذه الكلمة عائشة لمن قال الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال في من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ولست على ما ولست معكم ما كيف المشاهد الذي كيف كيف سيرة من بين الله صلى الله عليه وسلم كيف سيرة من بين الله فأبو الله تعالى أنت أنا sannan kuma inda aka samu kowa implication ɗin shi ne babu ruwa da ɗaga zuwa wanda kuma ba ruwa akwai kishi da kuma buƙatar Allah so da kai zan kake fahimta ba a wurin su yana masa fada da musulunci halin قالت عائشة عائشة فعاتبني أبو بكر أبو بكر زياد بن قيس يا ولد الشوكة فقال ما شاء الله أن يكون ya جدا ألا يطيق الإيمان وجعل يتعامل بيده في قاصرته بيده مربوطة على هذا دون أن تتقم شيء زين بيده shi maganar da yake yana so ne a kan kowa da sallah ya ɗan farka saboda shi ne zai je a yi kuka da kai. Rahman da kuma a ɗakin mutum. a matsayin da uban da sai ta haka sai ya fiki fikon ko saboda ta ɗan ruwa a nan kowa ya kala da ta wanda ala yau a wani ne da yin fi haka da sai rika dukkuri na da hannun ka a kan fiki na wala ya mutu mai yana da hawa illa makamu da kullum lahi sallallahu alaihi wa sallam a rahmatu da ce abin da ya mun wala ya zo yau kawai tunanin na an yi zama wata a zai farka ni kowa na sai farka sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan idan sai motsi zai farka daga baccin da yake ita kuma abin da ba ta so shi ne yadda ya samu baccin da yake huta a ce kuma an tashi daga bacci kamar ku za ta yi mun ga mun muna mun muna ba ta kafa irin su ake sa ba ku ko haka nan sai da kowa ba da kasance shanye dukkan abin da abin da Allah kan su ke ke فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير المعلم الله يشكر له بالجيب يكون يأتي حتى جاء أبانا أودا على غير ما غير ما أرش هو ذنب التجيوة يا لا أدوان أنا مدن أبانا لا يقال هو أن أبانا أبانا أبانا أبانا أبانا أما يقول آه، أنزل الله تبارك وتعالى على السيم وسيمكم وشنو من أخبار عباد الله ما كما قالوا تلك الوحيد من الله تعالى الله تعالى نزل آية السيمة دون هذا لا فرق يوم كنت في السيمة أكيد الله فسيمكم بعيدا طيبا التيمم في اللغة الفرق ذلك أما شريعة في وما عبادة أجهزة الترابية وذلك قبيل أين الأطراف التي أطراف كل ما قال شافين وذلك كفر أنه كفك الحمد لله هكذا وهذا ترابية لذلك كان تركت الآية عن شيء وقال أبي بن خضير احترم بن خضير أنا في الفقراء يجي سوى ما هي في أول بركتكم يا آل أبي بكر يجي سوى وأن بعدتها لكم فتفرقوها يا بني لنا أبو بكر الصديق سوى أنا كنت شيطانا مثلها أبوها كذلك كما مسلمين ومسلمين التربية المرأة التي يعلمونها فقالوا yanzu ga shi kowa na da yana shi da kyauta kowa na da yana ita kuma ita kuma ba ce da ta a duniya da ya ta ce ta da a garin da mai gidan ta biye ne sai shi ya ce a duwa yanzu saboda Allah bai na saboda an zai kawo wata jere da ya wata ta fi shekara ashirin ko da kai ta fi shekarun da take da shi da abin da ya faru ita fa قادر وجل في هذا فالنسبة تبقى implications عن بعض الله ومن ذلك بعض الله إذا implications كل ذلك بكتاب المجينة صلى الله عليه وسلم قال أهل شيء أن يتبقى عن الله take cewa ba ba an san ba ila annabi kun su alai to da an yi neman nan da duk inda ake kanin za a gani ba a gani ta san sai ta san zaga ta dawo duk inda dai ake kanin ta san kai ko ba a kudu ba a gani ba yanzu tun da an fara ba a gani ba gari ya yi haske ba a gani me za a yi ya kama ne shi ke nasa ba a yi ra'ayi ra'ayi kun su alai shi ke na aka tada da kuma da shi nake rawa da kuma yana ƙarfi da wajen ƙarfi gida a cikin a shi ma ana da ya da a shi a duniyar da aka kwana saboda shi yana nada kuma ne ya da ka kalle mai tsarin abin ya faru duka da Allah ta ana kan abin da ya tsara sai ya kasar da aka biya من قومي أنا إن شاء الله ولا لا نرى أصلا فيه سوف ترى هذه كل العشرة أن ثم يتكلم على أبنائه مستقبلين مستقبل جوبي إذا ترك هذه التي فنها ولا في أحد جوبي ولا أما إذا كنت تقوم على أول بيت الكلام كبير لنا كنا نعينها Allah da zuciya sai da zuciya tana da bege a kan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cewa menene aiki ke ake kuma da wani da jira za a ce ba wanda suke tafiya kwana da tsaki kana su duniya da an tsara kwana da ya suna da wani matsala ne da an tsara kwana tare da cewa ba a asalin an ce a neman ruwan kwana ba asalin ba a ce a nemo an ce ko a jirgin Allah ta'ala ya kaddara ma annabi sallallahu alaihi wasallam bacci shi wani sako ne zai zo Allah ta'ala ya kaddara wannan sababin wannan abin ne ya zama ko bai da so ka da aya yanzu an samu aya ko ba da abin ne an samu kuci da shi ana faru shi kana da aikin amfana da shi ba ka da wani wani wannan aya tana cikin suratul ma'ida kuma tana ɗaya daga cikin ayoyin surorin da ke madaniya ana ba ta biyar mutum فهذا جميل كل ما تذكر الدرس وشنا شهادة لنا عن الله صلى الله عليه وسلم وكيل مالك عن رجل سيرحم بثلاث نظرات أما الإمام مالك في الغلا إذا ما كل آية تكررت ويذكر مرضاه على سفر مرضى أحد منكم من المريض أو لا مقوم بذلك ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا سعيدا وامسحوا بوجوهكم أولادكم فكلا لها المسعود الله تعالى سيدة حديث أعمال الدنيا في رجيت لأنها يكفيك أن تكون في إسلام يا رشيد سوف لها قال الله صلى الله عليه وسلم يكفى لك فأنت كنت نقيك فأنت كنت إنك الكفر وفي الواجهة الكفر فيك الكفر وضيفا لك ولكن فأنا كنت أقول وقيل مالك الرجل رجل تيمم بثلاث حضرات اما امام مالك تنبيه ان الذي يمكن باينه ياتي مما صبر ويتسلى من سيره ثم حصل الثلاث الكبرى وبين يا يسلى يا يتي وما يا يسلى الامر في الثاني يا يتي وما لا يسلى المغرب والكفايه وكم شو ما تسلى المغرب والعشاء يا يتي وما يسلى المغرب والعشاء انا انا مسلم الشاهد فيدي هم لها في يومزي كوما يحتاجين في يوم ويوم وانسان صلى في الشارع أم يكفيه في يوم مبالي كوما وانا في يوم زينا صلى المغرب حتى زمنا ولا تدش وقال الإمام مالك الله كما كرم عليه وقال يدعوهم لكل صلاة شاء قوة صلى بين مكة ومكة الله كما كرم قوة صلى بين مكة سبيل سبيله لأن عليه أن يستطيع الماء لكل صلاة فقد أقول بي في خمسة لوقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يدينا دين ما بينهم بيتمنا فإذا إشارة نورون تشفتهم إذا بيتهم بيتمنا وكذا هو في sallama bai ba abin da Qur'ani ya umarce shi da shi shine ne daga ayan bayan da ga ayan me ku ne tafi kuma yanzu tajidu ma yadri maqunihi kana ma tun an ce ba ka samu ba ne da ba ka ji ma za ce ba ka samu ba to haka ne ma ruwa ka ce shi ne abin da ma yake so to za ka yi sallar magariba sai na mutum za ka ce ke kuma to har yanzu wannan umarnin yana hana kanka shi kan sallar isha ka je ka nemo abin kula so da ka wacce umarnin da ka ya na kanka ka je ka nemo in ka fi samu sai ke yi nemo shi sa ya ce لأن عليه أن يخرج إلى الله بكل ya يتزمع لم ya ويقول والدين هو في الإسلام بعد ويقول والذي تجاء أتوجه الله تعالى أسأل الله من الحلال ممكن يقول يقول هذه اليوم يجد محلاتنا المسائل في الشافعي سيدنا abin da ya ta gudanar masa da taimama kafin ya shigo magari ba wata sautin yana harki shayi duk da take yau ba ko wata ta zaɓi tare da abin zai sake saboda dare saboda Allah yana yin su biyar na ko to amma kada kuma ta inda yake ba a nasin yake ba wai ya masa rauni abin kula da ya hana shi bai ga masa ya hana shi ya tsara da shi bai ga masa rauni wannan ma da shi ne harewa kamar da kayan da suka fara a kalmar na aisha hadisin da ne da ke ba masa rauni ba su da ruwa sannan kuma a wajen ma ba su ruwa to ba su da ruwa kuma inda kake ma ba ruwa ko a ce da nemi ma na ce ka Wanda ba da kusa sun kala da ɗaya da hatta matafiyi da yake da da ya yi ruwa idan ka yana kan wannan hanyar ci, ke zan so ba shi da ruwa idan yana son ruwa sai ya koke da hanyar sai ya ce ba ko ana nan sai ya kauce sai yadda ya ba, ɗaya ya fi ya fata gina a idan dai zai iya samun ruwa yadda in ya ɗan zafi bai koro shi daga kan tafiyan da yake yi ba shi da ta tallafa ba amma ba misali kana kan hanya za ka je ka yi to idan ka gudan da kuma ka je kuma ka samu ruwa to ka san ruwa ka sake gano ka sake gano an fahimci wannan to ke nan wani yana nuna maka cewa shi asirin abin da aka umarce ka ya halatta ke wannan shi ne rashin wato yana جنسة تبيع الرياض تأخذ بحق يميانا في كشي يكون به جنسة تبيع تتجاوز الدنيا أقول السؤال إذا ممكن أنت دليل ليس أكيد شو تصلى في يوم القيامة عن شيء يقول أنا أقول لك يوم ما يبغى واحد وأقول وياك karka yi ce kuma hausar ce tare da shi ma bai fassari ba kenan ko ba ne ki ba ya tsabani a kan kama mai gaskiya ma da shi ba kuma ya tara da cewa a rubutun na salamu musalamu ko ko bai shahara ba lokaci da malikun an malimau malik sai ma a tambaya ko a rajulin sayan ma a yi umu an karo hukun ala rubutun shi ke nuna ya yi za a amma sauran waɗanda suke tare da su su suna da alwala ne shi kuma ce mama ya to yanzu ya limu ya zama su a gabatar da shi zama shi ne liman bayan sun fi da ce mama ne dan da sauƙi kuma na alwala a liman ma ne ce ya kuma kai ruwa a cikin Tare za a samu wani wanda ba shi gwamna shi ma a zaune yake fita. Ba taimama ba, almama ne ce haku ilayya. Amma walau an maru ko kuwa lam arabi zalika ba a sana. Amma ku sani da shi zai limance shi ya zama ya daga gaya ba da sallah su je yana cewa ana da wala. Ne ba ga laifi a cikin wannan. Kenan ya yi kuɗin ruwa Wani mu ko kukan zahiri ya zan ce wata aska zan ce ko nagartacce daga baki imamu malik قال قال يحيى قال مالك الامام مالك da فري في رجل سيرنا حين لم يجد ماء قبل mutumin da ya ce kuma lokacin da ya nemi ruwa ya rasa فقام وكبر وبصر في الصلاه أخرج يا أشياء أي يا ما كبر كل خلا عليه كل ما بما إن هو دور مسكين دور ودور النبي هو يسمع يا الله إيش قال أي ما هاي كلا تبي خلا تبي إنت بدي يوكي كلا أما يجونا بس يتم هذا الكلام يتكلم الناس ويجونا هذا ويتوضا بوقايه الولاء ما يفتح به من الضررات لو تكلم بما رحمه الله أما يسوعنا ولا قال ما يسوع الإمام ما يجي ما قام إلى الصلاة وبينما مجلس يقدم يتلذي صلى ولم يجد ماء بيتحول وأتى بما أمره الله به من التيمم yi ainihin aiki da abin da Allah ta'ala ya mutu shi ne na da tafi ma fara ba babu shakka Allah ya ba وليس الذي ولد لما في أعمى منكم ولا أكثر ثلاثة wanda ya tsarwalla bai fi wanda ya fiye wa tsarki ba sannan wanda ya tsarwalla ba su fi wanda ya tsarki ba masu kawa ya kuke za ku ce game da wasu wata ta baya ممكن تبقى جنة وكذلك بدلا وكنت بدلا مثلا لغاية يشكلونها يوم ينسوها تسكيل أحباب يقولون الناجاة هو تقول وكذلك تركيب مثلا معكم وكذلك تركيب مثلا سنة سوى وتدركوش التكرار أما أنا يوم وليس الذي وجد الماء في آخر منه ولا أتم ولا لأنهما وجب جميعا سوى بأسهم الناس بس كل الأمر لما أمره الله به ومفهوم الليل بالكيف لا يأتي يد أبن الله تعالى وجهه وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لما ولد الماء فكان يأتي يد أبن الله تعالى يوم يد جنرد أولا أفضل وأنه من هكذا وفي الأرواح وسيرنا يقرأهما لما لم يكرها قبل أن يذكر في الصلاة يبي هذا هو الكمل لكن يشتغل أيضا إلى ثلاثة أتدير بالجميع يبقي وجوهكم وأيضا المرافق وقوه يوقفكم والجنة المرافقكم كما قصنا الوزن وإلى كل هذا سواء هذا السر إذا بدأ يتسلم يتعبه وراء يزن يرجع قال ثلاثين وما بدأ suka yi maka ya fara sallah ne ne yin rabbi kafin yanzu ya ce kuma ya fara sallah sai da sai ce ga yake fara sallah sai da wannan kafin ya fara sallah yanzu kuma ya riga fara idan ya zama sallah sai ya ce wallahi kuma sallah amma dai wannan ka <laughs> riga ta ya riga ya aiki da abin da Allah ta lalata وقال مالك في الرجل الجنون أما إذا مالك فبالك من ذيك الجنة يتي إنه يتيمم ويقرأ إنه من القرآن ويتنفل ما ليس جماعا وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم يتي زي إمام zai karanta da dokar Qur'ani ya karatu zai yi nafila matuƙar bai karatuwa. sun da yake da jarawa babu ba yana kai da sun an yi ce sun fi shi ne karatun Qur'ani na yi kada zai shi sun fi shi ne na kai matuƙar bai da ruwa ya suke wa wannan abubuwa amma ya sani wa ina ma zalika ya samu wannan dama da ya zai ya tafi kan ilmakanin da zai hudu da zuwa mutum ya shi da jirawa irin zai da halin da kake ciki yana da suka tallafa da ke nama ya halatta waɗancan na fi rolin da kafin tsoron da ke tsoron da ke tsoron أولئك في الفرد أولى الأمل في التيمم أولئك تيمم قال حدثني يحيى عن مالك أن نافع أنه أقبله وعبد الله بن عمر من الجند حتى إذا كان من الجنوب نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه لبن الفقير ثم قال نافع الله تعالى في مكرمه cewa bada ya fuskanto da shi da abdullahi ko kuma da zuwa ko ainihin alzuwa zuwa ne ne kusa da madina dan amiyar babu mai karanta mishi da madina a tare da ba za ka yi ba ta mai ba wata kasuwa da da su sha gaban fitar duk kasuwanni a kusa da zafa a bayan kusa da kiyar tana da jikin نزل عبد الله عبد الله بن عمر يزوريه وكما قيامها صعيدا طيبا هي هو دي لون الشديد تركي هو أبي القصري أما كان أن يعمل شيء بعينهم بعينهم أبي الأكرام وتدبر ليه هو الأمر اللي تركي أو كنت كويتك فكان أنت المرفقين ولا علم المرفقين ثم صلوا أقول فلانا لك قال وحدثني أخاري أن في أن عبد الله بن عمر كان يسلم إلى المتقين أقول فلانا في عبد الله بن عمر يتفتي إلينا جماعة في شافعي هو ويبقين الله عليه الصلاة والسلام وكلا مالك كيف سيدنا مرانا يقول لي أن إمام مالك كان ويا أجي في يوم هو إذا أنظر في مقامي هو إمامي وقال أحمد يقريب بركة بالوجه وقال عليه وسلم مطر من الفقير كذلك الحقاق الجود لن يتقى الحق كيف نقصها ولن يتقى السبيل كيف أمانا إلى المراكب شيء وثم يبان أنا أقول لك ce kafin ku bisar kun ga yadda yi kuma maliki amma a kutub na mu na alƙawar da tafiyar na kuwa a malikiya ana shafar zuwa su haka ne yanzu ana yi kuma zuwa mawa me ya karɓar da hadisin amma ta duniya ta sai ce na malafi kan ta kula sai ta kana su zuwa nan yanzu wanda zai ce yana so wannan kuma a wasu ala Allah ya ce mu ana matsalar tsakani da nan yawan da a wancan guda ta ne ya fi an faɗa ma fi ke kifaya idan bai kowar wani abu ba ai da ka yi haka ma ya isa bai nuna shi ke rarra sai suka ga cewa to bari mu haɗa duka biyu an gane wannan idan mun kalli shafa daga nan hannu in za a tafi hannu zuwa marafi tabbas an shafa zuwa ko ba haka wani amma idan za a tsaya gugu ba a shafa zuwa marafi kuma da nasarar da hadisin duka sun magana a kan shafan fuska za ta tafi ko shafa fuska faraji ne hannu zuwa gugu ma faraji ne amma daga gugu zuwa marafi shi ya tabbatar ya asalin sahabi za ta fito قلت لا shi ya sa a alwallah muka ce ba kusa zo wanke hannu daga nan za ka fara zuwa nan amma ce ba ma fa in ka zo shafa da su a'a suka shafa ka da can bara da ganin duk da ka shafa nan da kai nan farali ne to sun na da wuce ba farali amma a wajen alwallah ai wanke hannu zuwa kuma kuma zuwa nan farali ne to ka fara tun daga ya karya ka yi zafi kuna ganewa dogon kaba ne kuna ganewa wanda suke farfara ne suke farfara ba sun saba ba sun saba ta shari'a Yeah, I kuma ne kalmar falsafa ko kuma na da kalmar wata a ko ya kirbi da falsafa ma'ana wani tunani ne da zai da kwakwalwa ce ne wannan abu da ke tattauna ya kwakwalwa mutum ne ya ke tsaraki mun fahimci wannan ka fahimci abokai na kwakwalwa ki ci kalala ba tare da lura da wani mun fahimci wannan shi ka ke ba ga wanda ya fi ƙarfi ke na iya mutum da su da su yi shi da aka da in ka kalli tarihin kuma kan wasu da su

وذاك خلق على خلق الرحمن في يد القرآن والسنة يد الإجماع يد يد الله يشهد يذكر رسولك ما تنشك آية القرآن إذ أنت مسيح يد وأنا yanzu kuka lura da na ramu يا ce falsafar da ke cikin wannan fikihu. Ɗan ɗalibai suke karantar da mu. da ka kalla shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka tsaya a nan ya yi shekara to wai zai ce bai isa ba an fahimci wannan abdullahi bin umar an tsabarto shi yana yi zuwa ga nan ko kuma ayan da ya Allah ta'ala ya bari a kan ayan wasu ruhu ana hajji kuma ولا انا انا وجه النظر وانا وجه النظر معاك لان الاقرب يكون هو يجتهد لوجه هو zuwa ونحن احوط saboda kinuwa ta da kana halal wannan kenan wannan aiki da yake kuma yi al'akara shi da ita da ne na saboda kan da ita da ne to duk da kan da yake ita da ne da ka mu da kai ba ku ne sai da ku ba da shi sai dai wanda ya aiki da shi ba za mu ce bi da ba saboda ya aiki da ita da ne وقال الأشهر ما أنزل الله amma ya sai kai mishi nasiha yadda zai iya fahimta ya wara in duka lijin da aka zama wani kasan ya sa bai sauki ba ba sai ka shafa a zuwa ku Allah ta ala ce kaga magana kai haka kai haka duk ka rusa sannan ka dafa halinka a ƙasa ya zama su inda ka dafa kila sun falalar dutse ne ba su wani da kake shi tsoron zai maka rauni a kana da buƙatuwar kai haka ko kai haka suka da buƙatu amma idan ka ɗauko ka buga zuwa ta zuwa da ganye ganye haka haka za ka yi ko haka za ka yi ni haka nake yi to zan ka Thank <laughs> you. taɓa wannan ibada ce in na gara ma na goge da jiki na ne a ciki wani taɓa ta na sa hankalin da goge ne a ciki taɓa wani ibada ce kuma haka. taɓa ba kowa ne da kaɗi wani tsoron dukkan ba a sana yi kuka ta a kusurin da wani ibada ce ba ba za ta amma ibada ce wai da kada ta ta sa hankalin da goge ta goge ka sanu shi ne da zunji da su gina gane ba wata mana da kawai kishin ne duka a nan da ba ƙarfar da Allah ya kawo ɗaya mun jini قال حدثني انا عن مالك ان عبد الرحمن بن عمر ان رجلا سال سيدنا المطيب انا رجلي او جندي يكرمكم ويبلغ الماء وقال سعيد إذا أدرك الماء فأجد المسجد ما يتكبر أنت البيتين من المسيب الله تعالى اشتغل مكيزا انت أن تكون ديكي تجرى هذه تيما فإن أي تيما ما يتبايكم ثم يبلغ الماء فيه الاستيواء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الوصول لما يتكبر. Kumpulan terbaik ma'ana duk da ya yi imama da yamma ta ake maka jarabar ko ko a duk da ya zama zuwa mu ya yi maka ita ce abin da aka tunkule a ciki sai da ya gane sai ya ce a fa alaihi al-rusul lima yusafara wanka na nan ma ba ce a kansa lima yusafara saboda abin da ake fuskanta Allah bari mu danyi wa ruwa dan tafiya أنت أنتي كنت ما دبني إذا دبني شايف مكتوب في ولا ثاني مروي التي ما فيه شايف سيد سيادتي في ما أبوه أو تدري ما تفرقوا شايف سيد تركي ما بدل لنا ولا Thank you. sai maka ba badar ba ce ta so da haka za ta zama ko badar na wanka ba inda badar ce ta alwala ko ta wanka to da wanda duk jaraba ta kama sai ya ce ma ko ya san ba zai wanka ba yana a ce ko aha da ake gawa da cewa idan ka zo ce ma da ma'anar da wannan shine istibahatu sala kana halaka maka kana baka da nan sallar ba tana hukumin alwala ba lalle ba ba na akwai ji wannan shi ta zuwa sai ce a yanzu sai ya yi wanka saboda mai ne so da sanin da suka kanta ana maliki bi mai kalan abuwa fi kafare alimar maliki ya fari dangane da mutumin da ya mafarki a hali yana halin tafiya wala ya ƙazu a dalma illa ƙasar da sannan ba zai iya taɓa ruwa yin wanka da shi ba amma zai fice وهو لا يعيش حتى يأكل الماء ممكن يقول أما كما إذا يري الولا باش إذا مثلا شيء إني أنا ولد ولا الولا إلا كشي زي إلى كامش زي يذكر الله ولا إذا كشي يا كامش قال يجي يختلف ذلك ما والجمع وما أكثره من ذلك الأذى ثم يتمون سيدا طيبا كما أمره الله الإمام مالك يجي هو بيت na farko shi ne zai wannan ruwan zai amfani da shi ya tsarki da wuce gwargwadon abin da ya same shi na wannan ainihin karar da sun mai yadda ya zama fa'idan tsayiban sannan zai yi gori mai tsarki zai yi firama da ma'amara Allah kamar da ya yadda Allah ta ala ya zuce shi. Mun fahimci magana shi jaraba ta kama shi yana halin tafiya. Ruwan da ke tsare da shi in dai wanka yana da zai yi wanka ina saboda tsananin sanyi ko makarantar amma dai arwala zai iya yin arwala to yanzu arwala zai yi ko ko ce mama zai yi shi ta ce magana a yanzu amma dai kuma yana da kafin sa da can ya ce wannan ruwan da zai arwala tsarki zai yi da shi ya tsarkake jikinsa sai ya ce mama saboda ke nan aka ce ya yi idan yana da ganin wani arwala ba. imam aka ce mishi yi alwala shi sa a ce sai ce ne kama a marka ruwa kamar yadda Allah ta ya umarci to da take yi ma zai wasu ila malikun haɓarsu da junibin tsara da ake ce amma imam malik tambaya dangane da wani mutum mutumin da yake da janaba ga shi kuma yana so ya ce wani amma da ya ce kuwa ba sai na tsara na mara bai zama ainihin ƙasa wurin da zai kai maka sai duk inda ya tsinci kan shi wani yanayin ƙasa ƙasa ce ta gishiri ƙasa kuma ai menene ake ce mai eh sinadari yake sauka kasar gishiri ne halayyar mu bai ba to shi ne halayyar mutum ya je yana da ainihin kasar gishiri وهذا القرآن الثلاثة في اتباع شرك فلا عليهم حتى ربي في أقل عشرين مكروه قال خالد الإمام عليه لا بأس بالثلاثة في السباق والسيوم بها قال ليدي وفي الدنيا كما أتى أمري كما بشرين قال لي في الدنيا فلا لأن الله تبارك وتعالى قال ثم أن تعالى جوعك فيمهم صعيدا طيبا وفيمهم صعيدا طيبا وما يدوى والذكر الذي يأتي الصلاة وتجد الإخلاص ثم في مقرنا فإنت سعيدة مطلق بها نتلك المدية الآن مطلق بها وهذا صدقة شيء وغير صدقة جيد هذا شيء بعيدا أكمل شيء طيبات فوق طيبات وطيبات وهذا شيء طيب ما كشفه ولا تتساءل سنة وكل ما كان بعيدا إلا أن أنفسنا بعيد وهو يشعرنا به سباقا كان أو دورا إلا أن أنفسنا بعيد إذا كبرنا ذلكم ما يهمك شيء تقول كل أهل لك يشعرنا به سباقا كان أو دورا شوفوا ما أنا فتنشين بكورة فتنشين يا هلسة الجنة والمعرش zama shi ne kuka ƙarshen matsaloli ko na ke zama da kuma da ta da al'amma na kasar Allah ta'ala da ku san ko yi da ta muka ce shi da lamu alaikum assalam Yeah. eh ya halatta cikin misali zai ce kuma ce wani ya kama zai sallar su bayan inda ya ce wani ya halatta da ƙarshen fasiri ban zai ya sake kuma ya sallar su bayan sai wancan na biya mutum suna kan fasara kowace sallar ya kama to inda yana kira shi wani cikin mutum da musamman kwamlar ƙarira da hasabar da ƙarira Allah ya alaikum kudi akwai misali bismillah ko da kuma addu'an da ake bayar da alwala to yanzu an zo ke mama akwai wani zikiri wanda na wani da aka ce a yi kafin ke mawa ko ko bayan ke don ta taɓa yi wani to a matsayin na wanda su taɓa gani wani ake aka yi mun tambaya to wanda zikirin da ake na kafin alwala ko bayan alwala aka zo a yi a nan ba zan yi to ibada ce mai zaman kanta wannan ma ibada ce wannan ko magana cewa wannan ba mutum mace da ba bazar da shi wannan ko da bazar ce ma da ɗauko wannan hasashen da ta shi nan to ibada da ke mun fahimci wannan sai dai mun shi da babu kiyaye <laughs> ma'ana an da bazar ne amma a wannan bazar ne